Ranar yaƙi da cutar amosanin jini wani lokaci ne na faɗakarwa da kuma tayar da gwamnatoci da ƙungiyoyi daga bacci game da nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙoƙarin cimma nasarar wannan yaƙi na ceton rayuwa musamman a ƙasashe masu tasowa inda matsalar ta fi kamari. To koya ake iya gane alamomin wannan cuta? Dr. Fureratu Isufu ita ce shugabar cibiyar kula da masu fama da cutar amosanin jini da ke nan birnin Yamai. Ciwo ne da in ya taso yaro in dan ƙarami ne yawan kuka ga rashin jini waɗansu in yara kanan ‘yan kako da za a da cinanuwan da hannuwan sun ƙaba ƙwahu duka sun ƙaba wani masassara ke kawo shi nan ga wajen wani duka jikin ne ke ciwo hatta da babba matsawan ciwon ya yi tsanani yana kowa yana komi cuta ce da ake ce ma genetic hereditary cikin jini ne take ta gado ce kuma gadon da ake yin shi gado shine kake ga uwa da uba gaba ɗai in uban kaɗai ne ko kaɗai take dauke da ƙwarar ciwon yaron ba ta yi wa zama da wannan ciwon haka kuma dr fureratu ta yi bayani a kan girman wannan matsala a nan Nijar. Da muka lissafa a 2021 dai 2021 kaɗan ne a babu ga dubu takwas ke. waɗanda suna zukuwa muna dibin su lokaci zuwa lokaci ko ko in kiriskin ta tashi suna zukuwa wurin mu ana musu gwalgwadon magani. Akwai waɗanda ke zukuwa ma kingi da ƙasashen waje wani Burkina wani Benin wani mali wani gana misali dai yan su region dai waɗansu na wurin suke zakuwa suna magani a zantawar mu da su mutanen da allah ya jarabce su da cutar amosanin jini sun bayyana mana yanayin da suka shiga a sakamakon haka sunana salamtu mai yake eh, ina fama da wagga cuta tun ina jinjira a kace ina wata shida uwata take fama da shi har yanzu ya kai inda ni nake ɗaukar ɗawainiya kaina ba mu da tallafi na magani ba mu da prison search kuma cutar nan hana mu aiki take yi ba mu iya aiki wani aiki na ƙarhi haka ba mu iya yin shi ban yi karatu ba ciwo hana ne karatu sunana rahanatu usman ina da shekara ashirin da biyar mu kira da muke yi gwamnati ta dibi allah ta dibi ma'aiki da wa'anda adda su tallafa muna mu ya bukatan magani uwayenmu sun gaji kannin uwayenmu sun gaji famin mu sun gaji wallahi ciwon Allah ɗaya san abin da muke yi. To ko hukumomin Nijar ke yi domin sassautawa alhalun masu fama da cutar amosanin jini? Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'umma. Kaga wannan babban asibiti wanda ake ce ma Sandra Panostero gwamnati ta gina shi daidai gurgudu ana ba da tallahi tunda gwamnati ya yi ma wannan santar da anka gina game da yaƙi da wannan ciwon bidije na musamman wanda ake keɓewa a miƙa mai kuma akwai magunguna daban-daban waɗanda gwamnati ke aikawa bai hana in akwai wani mai hannu da shirɗi wanda adda halin taimakawa yana iya taimakawa idan da babu wannan eh, cibiyar babu wannan asibiti mai kula da wannan yaran ai an samun mace-mace da yawa bisa irin wannan ciwon amma yau sai in ce alhamdulillah a albarkacin wannan rana ta sha tara ga watan yuni cibiyar kula da masu fama da wannan cuta ta shirya wani gangami a birnin yamai domin tattara gudunmuwar jini daga wajen jama'a yayin da a ɗaya ɓangare taron ya kasance wani lokaci na gwajin jini ga mutanen da ke buƙatar sanin ko suna ɗauke da ƙwayar cutar ko kuma akasin haka sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger